يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba yan jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an da ke shiyar polo club a nan sakkwato birnin shehu yau muna maraicen alhamis goma sha ɗaya ga watan ramadan mun shiga goma ta biyu ko mun gama goma ta marmari ko Eh, a ba mu fara gangara hawa dai muke yanzu mun shiga abin da hausa ke ce mu goma ta tilas amma kuma cikin rahamar allah mu a nan sakkwato sai ga yanayi ya sauya azumin ba wahala sanyi ya samu duk da ba ruwan sama muna roƙon allah ɗauke sarki ya yi yawaita ni'imar sa gare mu ya sauƙe mana wannan ibada ya sa ta zama karɓaɓɓiya yau ya dace da sha nawa kenan sha shida ga watan mayu ga watan june na shekara ta 2016 mun kwana cikin suratul isra'i kan aya ta 82 inda allah ɗauke sarki yake bayyana mana wato yadda mutane ke karɓar alƙur'ani kowa gwargwadon tsarkin zuciyarsa ko gurɓatatta allah ta ce wani nazzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara qur'ani muna saukar da abin da ke zama waraka ga mummunai ya zama rahama da jin kai gare su tare da haka bai kara ma azzalumai komai banda asara da tabewa da lalacewa sau da muka ce gwargwado yadda kai wanke zuciyarka gwargwado yadda kake da ikhlasi gwargwado yadda alkur'ani zai amfane ka allah ka sa alkur'ani ya zama waraka a gare mu ka sa ya zama mai amfani gare mu za mu tashi kan aya ta 83 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكرته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا Allah maɗauki sarki ya ce idan muka yi ni'ima ga mutum wa idza an'amna 'alal insan idan muka ga ɗan adam a'rada wa na'a sai ya kauda kai wato ya rinka daga hanci ya dauki gefen sa ya daga wato ya rinka hura hanci ma mutane ya rinka nuna girman kai maimakon idan allah ya yi masa ni'ima ya kankan da kai ga allah ya yi godiya ɗan adam in yana cikin ni'ima to ya fi komi girman kai da kau da kai daga gaskiya wa idza massahu sharru kana ya usa to kuma tare da haka idan sharri ya same shi idan cuta ta same shi kamar rashin lafiya ko wata jarrabawa kana ya usa sai ya zama yanki kauna ga Allah a lokacin da Allah ya masa ni'ima maimakon ya yi godiya sai ya faifai sai ya ga ai shi abin da ya cancanta ne aka bashi amma a lokacin da matsala ta same shi maimakon ya koma ga Allah kuma ya nemo warakan matsalarsa sai ya zama kuma mai yanki kauna yana ganin ba abin da Allah zai yi shi shine a ɗayar ayar Allah yake cewa kalla innal insana la yatgha an ra'ahu dan adam yana yawan girman kai yana yawan wuce gona da iri yana wuce muhallinsa an ra'ahu staghna in ya ga ya wadata shi yasa jarabawai sun su abba mai amma suna da alkhairi tattare da su duk lokacin da baka da lafiya sai ka kana yawan koma ma Allah mara lafiya sau nawa yake addu'a wuni eh a lokacin da jarabawa ta cin maka zaka yi ta koma ma ubangiji wannan shine alherin da ke tattare da jarabawa amma duk da haka wanda a kafiri lokacin jarabawar ma yanke kauna yake sai ɗauka Allah ba zai masa rahama ba to mumini shine wanda idan ya samu ni'ima ya yi godiya kuma ya kyautata cikin godiyarsa shine mai da ce i'malu ala da shukra ya yi aiki mai nuna ya gode allah idan allah ya baka ni'ima ka ɗauki ni'imar nan kana amfani da ita wajen saɓonsa ka nuna ka gode ma allah baka nuna so ka yi amfani da ni'imar da allah ya baka wajen godiya idan cuta ta sami mumini sai zan mai haƙuri mai koma ma Allah mai haƙuri kuma mai koma ma Allah wannan ita ce ɗabi'a ta mumin kul kullun amalu ala shakilati Allah ya ce manzo ka faɗa musu kowa yana aiki ne daidai irin yanayinsa daidai abin da ya dace da shi mumini kullum abin da ya dace da shi shine bin Allah fajiri abin da ya dace da shi bin shaidan ba haka kowa yana aiki ne kullun amalu kullum muyassarun lima khuliqa la kowa irin aikin da ya dace da shi ne yake masa sauki akwai aiki na barna da wani yake yana biyan kuɗi in an biya ka kuɗi kai ba za ka yi shi ba yanzu nan ba a bamu ko sisin kwabo ba ga mun zo muna sauraron kalamin ubangiji wani in ma ka bashi kuɗi zai ce ni dai bari kuɗin ka ni dai masallaci ne ba zan iya zuwa kullun ya'malu ala shakilati kowa yana aiki daidai yanayinsa ne Allah mun gode ma da kasan yanayin mu shine da da ya zuwa gare ka fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ubangijin ku yafi kowa sanin wane ne wanda yake miƙe bisa ga hanya wato ya fi sanin waye dace ya zama shiryayye waye dace a ganshi masallaci waye dace a ganshi gidan giya waye dace ya rika qur'ani yana karatu waye dace ya je yana zina Wa ya dace ya zan mai sadaka wa ya dace ya zan barawo duk Allah ya san komai saboda haka ya aje kowa inda ya dace da shi Allah muna godiya gare ka da kai mu akan salaha akan kirki Allah ka ƙara tabbatar da mu akan ayyuka na gargaru wayanda za su ƙara kusantar da mu zuwa gare ka wa yas'alunaka an ruh wa yas'alunaka an ruh qul ruhu min amri Rabbi. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح yahudawa suna maka tambaya dangane da arruh an ce mushrikai ne suka yi fatawa gurin yahud suka ce kuke da karatu ku kuke da littafi ku jahilai ne ku faɗa mana wacce tambaya za mu yi mu ƙure muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ku je ku tambaye shi arruh ku ce me ruhi ya fassara muku menene rayuwa rayuwa wannan da ake busa ma a jikinka fa nafakha fihi min ruhihi ko baka to wai ya rayuwan take ne ya aka in mun shafa a jiki ba mijinta in ma mun yi bacci tana nan tare da mu amma idan mun mutu sai a ɗauke ta ku je ku tambaye shi su ko a littafinsu sun san an faɗi cewa ba wanda ya san ruhi hakikaninsa in ban da Allah da haka yanzu kenan za a ƙure manzon Allah a tambaye shi abin da bai sani ba da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ga manzon Allah ya shiga wani hali har ana yi masa fitara yana kuran yawa sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka menene ruhi gaya musu ruhi wani al'amarin ubangiji na ne ku abin da aka baku na ilimi ba wani abu ne ile dan kaɗan za kar ku ɗauka komai za ku sani wannan bai cikin abin da ake iya sani ya fita daga wannan ko bai fita ba to wannan ita ce manaja ta alkurani wani lokaci in kai tambayar abin da ya fi ƙarfinka sai allah ta'ala ya baka wata ansa wadda ita ce daidai da kai kun ga lokacin da larabawa suka tambayi manzon allah mu mun ga wata yakan fito yana ɗan jinjiri ɗan ƙara girma har ya kai rabi in ya cike ya kammala zai haske na kwana uku sai kuma ya fara ja da baya wai me yake jawo haka ne wannan ke tambaya ta kimiyya ce sai Allah ta'ala ce wa yas'alunaka yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj suna tambayar ka dangane da jinjiran wata gaya masu allah ya halicce su ne don su ba mutane lokaci a san yau ɗaya ga wata yau biyu ga wata yau uku ga wata jibi za a ɗaura aure gata za a biya bashi walhajj watan kaza za a fara aikin hajji maimakon a faɗa masu dalilin da ya sa wata yake karanci ya yi girma ya sake komawa karami ya mutu ya sake rayuwa sai aka faɗa masu amfanin wannan abin da ke faruwa kuma allah ta'ala ya san zai bayyana wannan ilimin amma ba inda suke tambaya ba domin a suratu yasin allah ta'ala ce wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim haka muka hukunta ma wata ya rinka sauka masaukai daban-daban wata yana nan yadda yake in ya sauko wani masauki sai ya yana kan tudu muna ganin sa gaba daya in ya dan fada wani rafi sai mu rasa ganin wani bangaren sa in ya fada kasa duk sai ya bace bamu ganin sa gashirin qur'ani ya bayani to me yasa sanda suka tambaya ba fada musu ba saboda da an fada mu za su ce ba mu gane ba a ƙara bayani za a shiga da su ilimin da wannan lokacin ba kai su san shi ba mu ma yanzu abin da ya sa muke sanin shi saboda yanzu Allah ya sa kimiyya ta kai ma an je an ga watan an ga yadda yake an ga inda yake hawa da inda yake gangara to amma a wancan lokaci Allah ta'ala ya yi nuni ga maganar a wani wuri daban nan da suke wannan tambaya sai aka ce ba wannan ya kamata ku tambaya ba وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها كنا تنبير شأن كيمياء أما شأن إبادة كما بكسني sha'anin rayuwa ba ku sani ba kuna zuwa gidajenku ta baya idan mutum ya yi tafiya ya dawo sai a ce baya shigowa ta kofa sai a fasa baya ya shigo ana ganin idan ya shigo ta kofa wani bugun abu zai fa wannan kuma ya saba mata tauhidi ya saba mata wakali. sai ce walaysal birru bi ta'tul buyuta min zuhuriha baya cikin ayyukan a ku rinka zuwa ta bayan gida wa tul buyuta min abwabiha kowane gida ku shigo mashi ta kofa kun ga abin da suke tambaya ga inda ake mayar da hankalinsu wani yanzu sai ya zo ya tambaye ka ina iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce masa idan ka tashi cikin dare me kake karanta sai ce ban sani idan ka ji ladan ya gama kiran sallah wace addu'a ake yi wai mutumin da bai gama iya ibadarsa ba yana tambayar abin da ya fi karfin hankalinsa ko kuma abinda da ba ya da amfani gare shi ko abin da baya da buƙatar saninsa to sai ka karkatar da shi daga abin da bai bukatar sani ka kai shi ga abin da shi yake da buƙatar sani wannan shine manhaja ta alƙur'ani a nan sun yi tambayan arruh sai aka ce kulin ruhu min amri rabbi wani sha'anin ubangiji na ne abin da kawai kuke bukatar ku sani sha'anin ubangiji to su ba abin da suke so sani kenan ba ya rayuwa take arruh rayuwar dan adam na kiranta ruh alƙur'ani ma ana kiransa ruh wa kadhalika auhayna ilaika ruhan min amrina wanda ya zo da ƙur'ani shine jibril ana kiransa ruh nazala bihi الروح الأمين على قلبك لتكون من sannan tabbatuwar da Allah ke jefawa a zukatan mummunai ita ma ruhi ce kazalika linusabbita ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu imani shi ma ruhi saboda yadda ake busa maka rai ka yi motsi haka ake busa ma zuciya imani sai ta zama mai rayuwa sannan annabi isa alaihi salatu wassalam allah ya kira shi ruhun min innama almasihu isa ibn maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu ruhi ne daga allah su kiristoci sai suka ce ai daga jikin allah daga ran allah aka ɗebo ran isa ba haka ba ne ruhi ne da ya zo daga allah ruhi ne da aka aiko daga wurin allah amma ba wai ruhi ne daga rayuwar allah ba ruhin daga allah yake amma ba wai ɓangare ne na allah ba game da suke so su ce wannan aya tana ba mu hikima babba ta da'awa cewa kar ka ɗauka kowace tambaya tana da jawabi akwai abin da za a tambaye ka ce ban sani akwai abin da za a tambaye ka ka ba da amsar iya abin da ka sani ka bar inda baka sani akwai abin da za a tambaye ka ba da amsar shi gaba ɗaya yas'alunaka anil anfali qul al anfalu lillahi war rasul wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid amma abin da baka sani ba tsaya ka mayar da sanin saga mai sani wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al'ilmi illa qalil sana Allah ce wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik wannan ruhin da muka aiko maka alqur'ani ba iyawarka bace ba kuma ganin damar ka bace ba basiran ka bace falala ce daga wurin mu. wala in shi ina kuma wallahi da mun so lanadhaban nabil ladhi auhayna ilayk da mun tafi da abin da muka yi maka wahayi qur'ani sai mu dauke shi cik a shafa gaba ɗaya ba ka tuna ko aya ko guda ka aika ka ce a kira abubakar siddiqu ina ayan nan da na karanta maka je ce mm, wallahi na manta da ita ina aliyu dan abu dalibin kai ayar da ta sauka jiya sai ce wallahi manzo Allah ni ma na manta a shafa duniya babu ayar gaba ɗaya Allah ya dauke da Allah ya so da yayi haka yace sun mala tajidu laka bihi alaina wakila sannan ba ka samun wani wakili wanda zai taimake ka ya dawo maka da shi ma'ana da Allah ya ɗauke ƙur'anin kai manzo Allah ba ka iya dawowa da shi yanzu da ya kawo shi iyawarsa ce ya kawo nan fa ba da manzo Allah ya aike ba da masu jayayyar shi ake cewa shi fa laisa lahu min al'amri shay kamar yadda wata ayar Allah ce laisa laka min al'amri shay ba wani abu naka cikin lamarin nan Allah ne ya ma ya aiko ka in alaika illa albalagh nan gaba kaɗan za mu ji suna ta cewa to don mi da Allah bai maka kaza ba to ai da ya yi maka kaza da ya mai da kai kaza da ya aiko mala'ika ya raka kai da ya sauko da kanshi ya mana magana mu jiya Allah ya ce subhanal subhana rabbi al kuntu illa basharar rasula sarki ya tabbatar mu ubangiji me kai ku ga wannan jaye jaye ni ba mutum ne ban ce muku ni mala'ika ne ni mutum ne ban ce muku ni ubangiji ne ba ni yanda kuke haka nake ni mutum ne bambanci na da ku rasulan ni aiko ne alkai saƙon ne kawai kuma na isar in kuna so ku karba in ba kwa so ku bari allah ta'ala ya san maganin ثم ta تجد laka به alaina wakilan illa rahmatan min rabbik wannan ƙur'ani bai sauka ba sai dun ya zamo rahama daga ubangijinka don haka manzo Allah hankalinka ya kwanta duk mai ta ka yi tai rahama ce Allah ya saukar maka inna fadlahu kana alayka kabira hakika falalar Allah ta kasance babba ce a gare ka mai dimbin yawa ce Allah ka ƙara falalanka da salatinka da tsirinka da amincinka ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam قل لئن اجتمعت الإنس والجن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ya ce manzo ka gaya musu la in ijtama'at al-ins wal jin wallahi da mutane da aljanu duk za su tattaru su yi conference su zaɓi mafi hankula da basira a cikinsu su zaɓi masu fasaha da iya magana su ɗebo marubuta a ɗebo 'yan jarida a ɗauko mawaƙa duk a tattara na mutane da aljannu ala an ya'tu bi misli hadha alquran su taru ana so su zo da irin wannan qur'ani la ya'tuna bi misli ba su da irin sa dan ba su iya walau kana ba'dhum li ba'd zahira ko da ko wani ya taimaki wani a cikin su mana a ce to kai yanzu abinda za a yi mu kasa bakara aya 286 to a nemi zakakure 286 wannan na farko ya je yo draft na biyu ya bita na uku ya duba kafiya ajewar ayoyi na hudu haka dai a tsara a ba da aiki 286 kowa ya yona shi ne zahiran duk kowa ya taimaki wani ya gwani tasa kwarewa da tasa basira ba za su iya zuwa da nan qur'ani ya kuwa za a yi mahaloki gajiyayye tawayayye mai yar gajeruwar basira ya yi kwaikwayon magana ubangiji wanda ya sama da ƙasa da abin da a cikin ba zai yi ba yadda allah baya da iri ba irinsa haka ayyukansa ba su da iri haka sifafinsa ba su da iri maganarsa ba ta da iri ba irinta don haka duk in ka tara waƙoƙin duniya ka karanta su ba wanda ya daidai da alƙur'ani kuma a cikin alƙur'ani akwai ayar da in ka karanta ta zaka isko ta bisa mizanin waƙa take amma ba za ka taɓa jin kamar ka cira daga nasari zuwa shi'iri ba kamar yadda in ana in kana cikin hudu ba kai kotin waka ana gane waka ce kai kotin ba saboda haka yanzu ka tashi daga nasari zuwa shi'iri to in kana karanta alkurani ba inda za a ji yanzu ka cira daga wani wuri zuwa wani duka zubi guda ne tare da bambancin kafiyarsa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين كاغون wani إنا أعطيناك الكوثر a'tainaka صل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى شكون أنه ونزبيني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba wannan sai ake sulki zubi hudu cikin sura kuma tare da haka baka gane wani abu wani wuri kuma ka ji an ɗauko dogayen ayoyi ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن wa antum مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله alaikum إذ كنتم أعداء wato zubi zubi iri iri iri kacin qur'ani amma duk da haka ba kajin kamar ka bar wata magana ka kama wata duk maganan guda ce babu wanda ke magana cikin shekara 23 ka haɗa ta wuri guda in ba Allah ko da annabi ne hadisan annabi sassarƙanin su ka ɗauko hadisan wasu hadisan bukhari ka haɗa da wasu na nasa'i da wasu na tirmidhi da wasu na muwaɗa ka ɗan jera su ka gwama ka yi tilawan su ka gani suna haɗewa ba za ba su haɗe duk wanda ya magana yau ya yi gobe ya yi jibi in ka kawo su za ka sun babbanta to shi ƙur'ani ba haka yake shi yasa Allah ta'ala ce ba iya kwaikwayonsa ko da mutane da aljanu sun taru wani zai ce to me kawo aljanu cikin magana. jahiliyar larabawa suna kudure cewa duk wani mawaƙi akwai wani aljani tare da shi wanda yake yin shi wanda yake masa ilhama don haka idan mawaƙi wata rana ya tirshe don kasan eh, likulli jawadin kabwa ko ba haka ba wata rana duk yadda doki ya zama ingarma sai ya dirshe to wani lokaci sai mawaƙi ya ɗauko waƙa sai ya ƙage sai su ce yau aljaninka ya banta ya yi kamatunka saboda sun ɗauka aljanu ke hura maka abin nan ɗin waka sai Allah ce to da ku da aljanu duk a taro gaba ɗaya wallahi ba za ku iya ba za ku iya kawo ƙur'ani irin wannan da aka bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sana Allah ce wala qad sarrafna lin nas fi hadha alqur'ani min kulli masal haqiqa wallahi mun jujjuya wannan alqur'ani mun ba da kowane irin misali wata rana mu bada labari wata rana mu yi wa'azi wata rana mu tsoratar wata rana mu kwadaitar wata rana mu yi doguwar magana wata rana mu yi gajera sarrafna fi hadha alqur'ani min kulli masal sarrafna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masal fa aba aktharu an nasi illa kufura duk da haka mafi yawan mutane sun ki musulunta sun ce su kafirci suka zaba to inda ma sun tsaya ga kafirci falle daya abin bai tsaya nan ba Allah ran me suka ce ma manzon Allah وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحانه ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ولقد صرفنا للناس وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا مشركي sun gaya ma manzon Allah suka ce lan nu'mina laka ba za mu taɓa yi maka imani ba ka duba wani rashin ladabi a nu'minu laka wattaba aka al'arzalu lan nu'mina laka ba mu yi maka imani wato suna ganin ma in sun imani annabi da suke wa a ɗaya ayar sai suka ce a nu'minu laka wattaba akal arzalun ya za a yi mu baka gaskiya alhalin duk in mun diba talakawa ne a tare da kai ka kore su sai mu manya mu zo mu zauna gaban ka in ya so su tsaya can daga waje bayan taga suna saurare ba za mu yi maka imani ba hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a sai ka kece mana ƙoramu masu gudana a wannan ƙasar ta makka inda babu ruwa duk wanda ya zo maka ya san ba abin da ke cikin daban da duwatsu saboda tsabar yawan duwatsu kuma har kwakware su ake ana hanyoyi a ciki har da randa bawul ke cikin dutse wanda bai taɓa zuwa maka ba ya shiga zai mamaki to yanzu an fara wuce wannan karnin yanzu an kai karnin gusar da duwatsu ake gaba ɗaya saboda a samu sa'ida akwai wani babban dutse da ake ce ma jabal umar tun 2003 wata rana na je india na biya saudiya na tarar da an ba da rahoton cewa za a fasa dutsen jabal umar da zo na zagaya na kalli jabal umar sai na ce wai ko yana yiwa to yanzu maganan nan da nake bai wuce wata biyu ba na sauka cikin jabal umar a hotel an gusar da dutsen an yi rami an ɗago hawa hawa da ƙasa an yi sama iyakar ganinka mariot hotel din nasa kusa nasa mariot da can karkashin kasa aka fara ɗauko shi dutsen ne amma sai da aka kwakure shi aka yi hawa hawa hawa hawa sannan aka zo daidai titi sannan aka ɗora aka yi ta tafiya ni hawa na goma sha hudu na sauka na sama ɗin ba na ƙasa ba amma da su dai sai zo can ƙasan ƙasa muka sauka muka yi jawabi cikin dutse ne muke a da ni na yi hawan dutsen na yi hawan dutsen yana da wahala sai kai awa ɗaya kafin ka kai sama hausawan mu sun yi zama a cikin a saman saman wannan dutsen to ba abin da ke cikin makka sai duwatsu sai suka ga cewa ba wani abin da za a yi manzo Allah a gajiyar da shi illa a ce yanzu mun ji makkan nan kamar yadda ita gari mai koran mu ga ruwa suna suna fitowa ta ko'ina sun yi hanyoyi muna ta dasa itatuwa muna shan inuwa muna shan mangoro suna gani abu ne da bai wa, kuma da Allah ya so abu ne mai sauki amma bai kamata ku ku sa Allah yin wannan ba bai kamata ku ku ce ma Allah kuna son ai suka ce to in ba wannan ba kuma au takuna laka jannatun min nakhilin mu in ba ka son ayi gari kowa ya samu to kai kadai Allah ya fidda maka wani lambu a nan maka ba da'ifa ba su sa akwai lambuna wasu garuruwa tunda manya manyan su suna da lambuna a da'if kilomita 60 70 ne bai da nisa au yakuna laka jannatun min nakhilin ko Allah ya baka wani lambu na dabino wa inabin da inabi fatufajjira al'anhara khilalaha tafjira kuma cikin lambun nan abinda muke so mu ga ka fasa koranmu ko ina ruwa yana gudana suna ga abinda ba zai yiwu bane to in kai wannan zamu maka imani aw tusqit as-samaa alaina aw tusqit as-samaa kama za'amta alaina kisafan ko kuma in ka kasa to ka sauko mana da samar ka baki ka yanke samar ka sauko da ita ta halaka mu kama za'amta kamar wa da raya can ga ƙaryarka suna nuni ga maganar Allah ta'ala can da yake cewa afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ard in nasha nakhsib bihim al-ard aw nisqit alaihim kisafan min as-sama' inna fi dhalika la ayatan likulli 'abdin munib inna fi dhalika layatin li kulli sabbarin shakur zumar ce wace sura ce saba saba makauciyar ta ce afalam yarau ila ma na yadihim min samai wal ard basu ga abin da ke gaban su ba na sama da ƙasa kimiyyar da ke cikin wannan aya da za a muku bayanin ta nan sai awa guda ana muku sharhinta ku samu malamin kimiyya irin sa'ad zaglul ko professor abdulmajid zandani zo su muku sharhin afalam yaro ila ma bayna aydihim ma khalfahum min samai wal ard Allah ya ce gaban mu sama ce bayan mu sama ce ashe ba nan kadai sama take ba nan ma sama ce nan ma sama ce in ka kalla yanzu ne in ka kalla me kake kallo in kana tafiya me ke gaban ka me yake nunawa yanayin dauranul ard ilimi ne mai yawa Allah ya ce inna sha'na khsib bihim al-ardh in mun so sai mu ƙasa ta ruguza da su shi kenan sai ƙasa ta tsage duk su faɗa aw nusqit alaihim kisafan minas sama ko mu yanko wani kaɓaki daga sama mu aukan musu ya halaka su wa wannan shi ne suke cewa aw aw tusqita sama kama za'amta alaina kisafan ko in ka kasa yi mana lambu ka kasa yi makanka to ka saukan mana da sama ta halaka mana mu gani aw ta'ti billahi wal mala'ikati qabila ko ka zo da allah da mala'iku sahu sahu su zo ga su muna ganin su sai mu gaggaisa da su sannan su faɗa mana ce eh lalle gaskiya ne ko ka an kai sannan mu yadda da kai yan ta'adda suka ce au ya kuna laka baitun min zukhrufin ko kuma yanzu duk in wannan baka yi ba to ka kera gida na zinari Allah bai kera masa shi ba ma ya kera ma al'ummarsa yanzu in ka je haramin madina ka kalla duk abin da kake gani saman nan zinari Allah yana yi niyyar masa amma dai ba sadda suka roƙa din ba autar kafis sama ko kuma dai in duk baka yi wannan ba to ka tattaka muna kallon ka ka je saman ka dawo tun da kace da sama aka aiko ba sako to dan sako ya kama hannu ka ku tafi tare muna gani kai walan nu'mina liruqiyyaka ko tashi sama kai ba mu yarda hatta tunazzila alaina kitaban na karo sai fa inda ka je saman ka taho da littafi gashi ƙarara mun ga baka tafi da shi ba mun ga ka da shi ka bude ka to ku zo ka karanta kai Allah ce kul subhana rabbi ka ce tsarki ya tabbatar ma ubangiji hal kuntu illa basharan rasula ni na ce maku ni Allah ne na ce muku ina da wani iko na sarrafa abubuwan rayuwa ne abinda da yawa yan ɗari ke raya ma shehunansu annabi bai raya ma kansa shi suna ganin cewa eh, shehunansu suna juya duniya suna sarrafa ta akwai guda a gabas akwai kudubi a yamma akwai wani a kudu akwai wani a arewa akwai wani a tsakiyar duniya in sun so sai su juya wannan su yi wannan su yi wancan manzo Allah da aka ce shi irin waɗanda abuwa ce hal kuntu illa basharan ni fa mutum ne rasulan bambanci na da kuni ni manzo ne alkuntu illa basharar rasul ina iya waɗannan abubuwa ne ba na iya amma kaga wani sai ce maka shehin sa yana iya shehin sa yana iya daskare teku sai ya taka ya hau ya tafiya kuma sadai ya ce a kira shi ya shehu dasiru ka a kira Allah shi a kira shi duk tsawon rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba taka ruwa ya yi tafiya ba amma ba abin mamaki ba ne idan dalili da uzuri ya sa allah ya saukar da karama ga wani bawa daga cikin bayinsa cikin mabiyan manzon allah irin wannan karamar ta bayyana gare shi amma ba wai mu'jiza ya zamo shi sifarsa ce ba duk sanda ya ga dama zai tattaka ya hau gulbi ya tafiya amma da a ce za a koro shi bai da ba fita sai allah ya yi masa irin abin da ya ba annabi musa ya ce maruwa bangare yi nan bangare yi nan ya wuce ko kuma ya ce taka ka wuce karama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin mamaki bane babu shakka ma wannan ya faru domin su uku ibn nunafe kakannin mujaddadi dan fodiyo lokacin da suka shigo afirka sun shigo wajejen tunis wajejen kairawan suka tarar da wato wani irin sun kurmin daji wanda dan adam bai iya keta shi hukuma ya ce to a fasa hanyar suka ce ba ta fasuwa saboda me suka ce namun daji babu wanda babu macizai babu irin wanda babu ba yadda za a yi dan adam ya taka wannan ya tsallaka ya ce wallahi mu kuma Allah ya kuma saƙon Allah sai mun isa da shi don haka ya yi kira ya ce ya ku mazaunan dajin nan idan ku bayin Allah ne to ga bayan Allah aikakku daga manzon Allah ku jaye ku ba mu hanya za mu isa mu kai saƙon Allah idan kuma da izinin kanku kuke rayuwa to ga mu ga ku shege ya fasa wallahi haka malaman tare suka bayyana aga maciji kumarci yana ɗaukar 'ya'yansa yana yi nan kaga giwa ta tara ta yo ɗiyatta ta yi nan kaga zaki ya zura da gudu ya yi nan haka aka share musu hanya suka isa suka kawo mutane addinin musulunci a wai su ne wasu ke cin mutunci su ne wasu ke zagi wanda ba don wannan sadaukarwar da jihadi da suka yi suka iso nan ba suka kawo addinin nan da yanzu yadda kakanninmu suke bautan magiro mu ma da yanzu su muke bauta da yanzu ba karanta qur'ani kai Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ɗebe mu masu ɗebe musu albarka to in muka lura a waɗannan ayoyi kaman suna ƙoƙarin su yi ta'ajizi cewa muhammadu duk fa dabara da kai ba yadda za mu yi da kai sun kawo ƙuduri na farko cewa a tsaga a fitar da tekuna anhar ƙoranmu suka ce ko kuma dai ka je ka yi makan kalanmu ƙuduri na uku ka gina gidan zinari ƙuduri na hudu ka saukar da saman ta halaka mu kuduri na biyar ka tattaka ka je sama kai ko ka je sama ba mu yarda sai ka zo da littafi muna kallo to ko ya zo da littafin bai Allah ta'ala ya ce walau nazzalna alayka kitaban kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin ko saukan maka littafi muka fi qirtasin takarda gashi karar suna gani falamasuhu bi aidi su shafa su ga lalle gashi takarda ce laqala alladhina kafaru in hadha illa sirrun mubin da kafirai sun ce wannan ai sihiri ne kawai mun cika takardar amma mu mun san sihiri ne kake a wata yar Allah ce walau annana nazzalna alaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah kaji inda Allah ya musu rahama ce illa an Allah wadin da mun saukar musu da mala'iku da mun sa matattu sun tashi su yi musu magana da mun yi musu duk abin da suke so hasharna alayhim kullu shay'in qublan komi mai musu yadda suke bukatan nan menene ma kanu liyuminu illa yasha ba za su yi imani ba sai fa in Allah ya so su yi imani don haka wa'inda Allah bai so su yi imanin ba to shirkar su ba mai karewa ba ce ba tafiyar su ba mai dawowa ba ce ba lokacin da aka yi fatih makka khalid ibn walid ya jagoranci wata runduna wani bangare na wata runduna wanda ya yi wato ya yi aski ya share fage sai da tawaga ta isa har inda ka'aba take manzo Allah ya ce bilal ka taka saman ka'aba kai kiran sallah na inda ake hana min kiran sallah kasa aka ce yau can saman ka'aba za ka daga kiran sallah allahu akbar allahu akbar ashadu an la ilaha illallah cikin birnin makka arna kowa ya shige gida ikrima dan abu jahal <laughs> allahu akbar kusa abin da ya ce ya ce laƙad akrama allahu abal hakam haisu lam yasma hadha al-abda yaqulu ma yaqulu lalle Allah ya darajanta Abu Jahal da Allah ya kashe shi bai ji wanga bakin bawa ya hau bisa wagga Ka'aba yana wagga bakan magana <laughs> saboda Allah wanda yake faɗin wannan magana a ransa ya yadda musulunci nan gaskiya ne bai yarda ba to amma da suka ga tilas suka ga uwar bari sai suka miƙa wuya ga manzo Allah suka ce yanzu sun musulunta manzo Allah sallallahu alaihi ya ja su a hankali a hankali ya kwankwada musu musulunci sai ga ikrima dan abu jahal karkashin rundunar khalid ibn walid suna yaƙi a yarmouk sai ga shi an masa mummunan sara a kafaɗa kusa abin da yake cewa abin da ya ce a hazihi mitatun turdi anni rasulallah wannan mutuwa da za ta same ni ina fatar ta gamsar da manzon Allah don Allah a yau ya yadda da manzo Allah kuma yadda da manzo Allah shattana bayna musharriqin wa mugarribi jiya ba ɗaya take da yau ya yi amanna cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yanzu gaskiya ne amma jiya bai yarda ba domin har gurin ya kai ina ma ya mutu da abu jahal ya mutu bai ji ana kiran sallah ba to kaga illa in sha Allah cikin su akwai wanda Allah ya so amma duk su manya-manyan waɗanda ba su da rabo sai Allah ya sassabe su ranar badar aka huta amma mana Allah sa yi umini وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله يتي وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ba wani abu da ya hana mutane su yi imani ba lokacin da shari'a ta zo musu illa an kalu a ba'athallahu basharar rasula hasu guda ɗaya ce shi ne suka ce wai yanzu mutum ne allah ya ya zama mana manzo wato shubhar ita ce idan shi mutum ne mu ma mutane to don me zai fi mu kaga wannan wauta ce kuma wauta babba kuma wannan shi ne. ainihin ciwon da yake wato addabar dukkan mushrikai da Allah ta'ala ya kuma su manzanni kuma yana suratu yasin Allah yake cewa wa darib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ku mutane ne irin ya za ku zama manzanni sun kasa gane cewa babbar darajar tawa ce allah ya yi maku ku 'yan adam ya zaɓi wasu daga cikinku su zamo 'yan aike zuwa gare ku a ce cikinku akwai wanda ya je gana da allah falala ko ba falala ce duk wanda ya zama gwani ya ɗaukaka al'ummarsa me yasa kuke ganin ƙasa tana darajanta 'yan kwallo idan sun je sun yi gasa sun ci nasara sun dawo saboda kasar ce suka ciyo ma nasara haka mu masu imani muke ganin idan aka yi gasar karatun alkur'ani 'yan garinmu suka ci muna ganin sun ɗaukaka sun bajintar da mu ko wani babban malami aka fitar a garin ku yanzu 'yan gumi har yau suna tinkawa suna alfahari da malamaka gumi duk da ba gumi ya rayu ba bai tashi gumi ba bai girma gumi ba bai yi karatu gumi ba bai karanta a gumi ba amma saboda kawai mala abubakar gumi dan garin su ne suna alfahari da wannan daidai ne ko ba daidai ba ne ashe ya kamata dukkan mai yan adam mu yi alfahari cikin mu aka yi manzo Allah ya darajanta amma sai su ce wala in atatum basharan mislakum innakum idan la khasirun kun taɓe mutum irin ku za ku bi to ai bai ce muku ya zo da sako daga wurin kansa bai ce muku ga ra'ayinsa ku yi aiki da shi ba cewa ya Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi zuwa gare ku shi Allah ta'ala ya ba su ansa cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi duk waɗanda muka aiko bayan ka ai mutane ne muke masu wahayi ba wai mala'iku ne muke aikowa ba a wata ayar Allah sai yana ta mamakin su yace ai akana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anziri nasa wa bashir alladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna in hadha la sahirun mubin a kana linnasi ajaban wai wani abin ba mamaki ne ga mutane an auhaina ila rajulin minhu duk mun zaɓi wani cikin su mu yi masa wahayi wani abin mamaki ne ba abin mamaki ba darajan tawa ce qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula manzo Allah ka gaya musu law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina da akwai mala'iku suna da tasu anguwa cikin gari suna yawo kasuwa ana ganin su lanazzalna alaihim min as-sama'i malakar rasul to da mun aiko mala'ika daga sama don yayi gargadi amma inda babu mala'iku a kasuwar garin unguwar ku babu mala'ika babu gidan da za ce wannan darul mala'ika a madina mun zauna wata unguwa akwai wani gida darul mala'ika duk muka biyo gidan da ni da abokina mustapha sida tahiru da wasu shehunai abokanai na da muke tare sai mun yi ta dariya yau ga gidan mala'iku a cikin madina darul mala'ika to a shi ku akwai darul mala'ika shi ma na madinan mala'iku ke cikinsa ba mala'iku ba ne kai ko gidajen aljannu ba ko akwai su to ko akwai su dai ba ka ganin su suna nan tare da kuma ba ku ganin su to mala'iku ba su rayu cikin ku kun ga gansu yamshuna mutma'innina ba suna tafiya kuna gaisa da su a ah, mala'iku jibrilu assalamu alaikum ya gari ya kasuwa babu wannan to sannan ka ce ai kuma mala'ika shi yasa a wata ayar Allah ta'ala ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu an'ami ce ko a'a surar nake tambaya an'am yau. walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan in ma muna son mu aiko muku mala'ika to sai mun sa yayi yayi sifa irin ta mutane don sanan da ku ya gani sai ku ya mala'ika manzo Allah sallallahu alaihi da ya ga mala'ika Jibrilu da fuka-fukai 600 ba sai da ya zazzabi ba to kai in ka gan ya yi su ma za ka yi mutuwa gaba ɗaya mana amma da jibrilu ya zo cikin sigar dan adam ya zo yana ya ya rasulullahi eh, ya muhammad ma huwa islam akhbirni anil iman ai sun ganshi saboda mai saboda yanzu ya yi sifa ta mutu to kaga kenan ko da an aiko mala'ika ana buƙatar a mai da shi yadda tanko yake yadda jibo yake kaga ne to sai su ah, to yanzu irin tanku irin jibin su za zo mana da qur'ani har yau dai kuma wala labasna alaihim ma yalbisu rikicin da za mu koma auka su a cikin shi saboda haka dan adam ya gane Allah ya darajanta shi ne da ya saukan masa da wahayi ya mutunta jinsin mutane ulkafa billahi shahidan baini wa bainakum ka ce Allah ya isa ya zamo mai shaida tsakanina da ku ni na zo muku da sako daga Allah kuma Allah shine shaiduna sannan kuma Allah ya bani shaidu ya bani mu'jizoji waɗanda da su ne kuke gane ni manzo ne tun farko dai babban mu'jiza ta ita ce ni ba mai ba ne da ɗai kun sani to ya za yi wa Allah ƙarya na biyu na zo muku da littafin da ba wanda ya taɓa zuwa da irinsa na uku na ce ku yo irinsa kun kasa to mu'jizojin annabi suna da yawa imamu suyuti da abu nu'aym al-asfahani sun tattara suka kai wajen dubu mu'jiza mu'jiza mu'jiza sama da dubu wanda ke bayyana lallai shi manzon Allah ne idan kana so ka samu dalailun nubuwa al-imam bai bayhaqi mai dalailun nubuwa muna da shi muna da shi a sahaba maktabatu sahaba muna da wanda dalailun nubuwa banda shi ina masu tsafafi labarar karba kala dalailun nubuwa guda nawa gare mu ba mu da nasu asfahani akwai na abu nuwa mula asfahani ba mu da shi to ku tuna mani sai a nemo shi irin wannan littafi yana da muhimmanci masu bincike su rinka zuwa gare su innahu kana bi ibadihi khabiran basira hakika ubangiji ya kasance kuma bai gushe ba mai cikakken labari ne mai gani ne ga abin da bayansa suka aikatawa sau da haka manzo Allah ba makaryaci bane da makaryaci ne da Allah ya yi mishi babbar dabka bai ne kita walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu latin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa man yahdillah ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا بأنهم كفروا Allah ta'ala ce wa man yahdillahu fa huwal muhtad wanda Allah ya shirye shi to kaji shiryayye Allah ka shiryar da mu bahaushe yana cewa Allah ya shirya ya baka ya fiye baka da dabarar duk da ɗiya za ka haife su ka yi musu tarbiyya iri ɗaya ka yi musu wa'azi lokaci ɗaya tare da su kake sallah ka kai su makaranta iri ɗaya amma Allah ya shirya da wanda ya ga dama wanda kuma Allah ya ga dama sai ya canza maka to Allah ka shirya mana zuri'ar wani adillahu fa huwal muhtadi wanda Allah ya shirya to shi a shiryayye don haka kullum za ka nemi shirya ka neme ta ga Allah ina mai tambaya mai cewa mijinta yana da matsala tana neman shirya gare shi roƙa masa shirya daga Allah ومن ta فلن تجد lahum أولياء من دونه wanda Allah ya so ya batar da shi ya yarbar da shi to ba za ka saman masa wasu majibinta koma bayan Allah ma'ana duk wanda an kai a shirye da shi ba a iya wanda nahshuruhum yawm alqiyam za mu tayar da su ranar alkiyama ala wujuhihim mun kifar da su ga fuskokin su umyan suna makafi wa bukman suna bebaye wa summan suna kurami saboda a duniya an gwada musu gaskiya sun kau da kai an faɗa musu sun doɗe kunnuwa sannan kuma an ce su faɗe ta sun ce ba su iya faɗi ba a ranar alkiyama za a kifar da su ana jan su gine riri an kurumtar da su an makantar da su an bebantar da su ma'awahun jahannam makomarsu gidansu ita ce wutar jahannama wadda duk bakin ciki da sunu da bone da azaba da wahala suna cikinta allah ya yi tanadin raɗaɗi da gundura da takura da ƙasƙanta da bala'i da bone a cikinta kullama khabat zidnahum sa'ira allah ce duk sanda ta yi su tana son ta mutu sai mu ƙara hurata zidnahum sa'ira sai mu ƙara masu kuma allah bai ce sai mu ƙara mata ba kaga ita ce ta yi ƙoƙarin ta mutu wuta in ta tashi bai take yi za ta yi sulu zuwa mutuwa allah ce da ta yi wannan zidna hum bai ce zidna ha ba sai mu ƙara masa sa'irin ƙoruwa sai mu ƙara mata kaifi mu ƙara mata raɗaɗi mu ƙara mata bone da bala'i allah kai muna kariya zalika bi jaza'uhum wannan shine su. bi annahum kafaru bi ayatina saboda sun kafirce mu ayoyin wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida saboda sun rika tambaya sun kafirce mu ayoyin suna cewa wai yanzu a idza kunna izaman in muka zamo kasusuwa wa rufatan muka zamo rududdugaggu a inna lamab'uthuna khalqan jadida mu dinnan za a sake ta yadda mu mu koma sabuwar halitta wannan abin mamaki ne shine جاء الله يقول كونوا هجارة أو هديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا وللذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا أولم يروا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين